Wato abun da ke faruwa shine campus ɗinmu guda biyu ne akwai Samaru da Kongo campus. Mu a nan Samaru campus mu ke da yawa kuma a nan ne ake da matsala ta muhalli. Don su 'yan Kongo idan za a bawa kowa muhallin da zai zauna za a iya samun saurama saboda suna da shi da dama. Amma mu a nan Samaru da muke da matsala majority kuma 'yan nan Samaru idan suka zo shekarar su ta uku akwai abin da ake kira industrial training IT suna zuwa IT IT program ne na kusan wata shida wanda wajibi ne a kan ɗaliban aji uku wanda suke musamman kulliyar kimiyya wato yan faculty of science su wajibi ne sai sun fita sannan kuma da yan wasu oda faculty yan wasu kulliya su ma suna fita wannan IT din to su wa'annan a shekara ta uku ne to shi yasa aka ce ba a ba su kuma abu na biyu shine idan expectation in jami'a shine abun da jami'a suke tsammani shine idan kar ya ka zo jami'a gaba ɗaya ka yi shekara hudu ko biyar har ka gama baka san cikin gari ba ba inda ka sani wasu haka suke zuwa wani zai taho daga lagos wani zai taho daga south can kudu wani zai taho daga maiduguri wani ya taho daga gombe ya taho daga nisa bai san cikin gari ba har yayi shekara hudu to kuma su abun da jami'a suke so suna so ba wai ka zo kai karatun ba ne kawai ka wuce ya kamata a ce yana daga cikin part of ya kamata a ce yana daga cikin abin da za ka koya shine environment da kake wurin wurin da kake shi ma ka san shi da kyau To, wani irin kira kuke da shi ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi wato jami'ar Ahmadu Bello ita ce cikakkiyar jami'a wanda za mu iya cewa cikakkiyar jami'a a Najeriya. Me yasa na ce haka? Saboda ita kaɗai ce jami'an da za ka je ka samu kowane local government dan kowane local government yana wannan jami'a a matsayin ɗalibi ko kuma ma'aikaci a wannan jami'a. Kira da za mu yi ma gwamnati shine, tunda abu ya kasance haka, gwamnatin tarayya muna roƙon alfarma a wurin su da su zo su gina mana wannan muhalli saboda idan babban matsalan kenan da muke fuskanta in za su zo su gina mana muhalli a wannan makaranta domin sun gama da babban matsalan ɗalibai saura kuma a koma shi ma yadda za a improving wato yadda za a samu quality teaching kuma and training na student a jami'a. su kuma gwamnatin jihohi sun ɗauki sun san cewa kowane jiha tana da ɗalibanta a wannan makaranta babu jihan da ba ta da ɗalibanta daga maiduguri har lagos daga port harcourt har sokoto ko ina za ka je za ka samu eh, ɗaliban wannan jihohi abin da su kuma kiran da za mu yi gare su suma wayannan gwamnati idan ma gwamnatin tarayya ba za ta iya zuwa ta gina mana ba wayannan gwamnatoci su su haɗa kansu ko ma gwamnatocin arewa ne inda yan arewan sun fi yawa a wannan jami'a to haɗa kansu su zo su gina mana accommodation su sama mana accommodation a makarantar in ko ba zai yi ba again headphones suna su ma ya kamata su duba wannan abu su zo su solve mana wannan matsalan da muke fama da shi ko kuma 'yan kasuwa su ma za su iya yin wannan abu su zo su gina mana akwai manya-manyan 'yan kasuwa da masu kuɗi a ƙasar nan wanda za su iya ginawa ba wani abu ba su taimaka su yi mana wannan abun to mu shi kenan matsalar mu shi kenan ta warware ta. to malama saratu menene kiran ki. Mm, wato idan ka duba tarihin muhallin nan za ka ga cewa mutanen da suka yi karatun jami'a a da ba su kai yawan wanda suke karatun jami'a a yanzu ba saboda mutane sun san muhimmancin karatu za su gani cewa mutane suna kokarin shigowa makaranta don su yi karatu to abun ah. ni nawa shawarar shi ne gwamnatin tarayya da gwamnatin ƙasa su haɗa hannu in gwamnatin tarayya ba za ta iya ba sai gwamnatin ƙasa ta tallafa mata su haɗa hannu a ce a zo a ƙara gina wani muhallin wanda zai ɗauki ɗaliban makaranta ko ba duka ba a ce ya ɗauki yawancinsu kaga sai a rage matsalar samun muhalli sai a dage a ci gaba da karatu kamar yadda ya kamata dama hakan za a yi ni shine na shawara to malam lukman na'am Uh, menene ka ga gwamnatoci dangane da magance ita wannan matsala da take addabar ɗalibai? kirana ga gwamnatoci shine su yi koyi da wato marigayi alajikan rai a shugaban kasa umaru musa yaraba wanda lokacin da yake gwamnati. ya zo ya gina muhalli na 'yan jiharsa ya gina ta da sunan jiharsa ga shi ma eh, tsohon gwamnan sokoto sanata mai ci sanata aliyu maza ta gaggawa mako shi ma ga nan ya fara ginin muhalli na 'yan sokoto wanda shi ma yana nan ba a kammala ba kuma muna kira gare shi ya zo ya kammala da wannan aikin sannan gwamnoninmu ya kamata su yi koyi da irin waɗannan shugabanni domin taimaka su da ko da ƙananan eh, wuraren zama ne na muhalli ko da ma wa 'yan jihohinsu ne ɗaliban jihohinsu su gina musu wannan ɗakin muhalli domin a rage wahala da ake ta na muhalli a cikin makaranta hukumar makaranta suna abin da watakila zai sa su ji tsoron a ƙara yawan ɗalibai a makaranta watakila ne ba su da enough security personnel wato enough ba su da jami'an tsaro yadda ya kamata wanda za su samar da tsaro a cikin makaranta maybe kuma watakila kuma matsalar ruwa suke gudu ne ko idan ɗalibai suka yi yawa a cikin makaranta za a samu matsaloli na rashin ruwa ko kuma ma'aikata wanda za su ta kula da wannan muhalli ne ba za su isa ba Allahu alam. Ira da muke da su shine dan za a ƙara muhalli shekarun baya kwata-kwata ɗaliban da ake da su a jami'ar Ahmadu Bello ba su wuce kashi biyar zuwa goma cikin ɗari na ɗaliban da ake da su yanzu ba. Ba za kuma a ce the bukatun waɗancan kashi biyar ko ɗari shi ne bukatun ɗaliban da suke nan a wannan jami'a ba yanzu. Dole bukatun su canja saboda ɗaliban sun canja kuma zamanin mata canja. Dole akwai abubuwan da ake bukata a kawo su na canji. saboda haka muna kira ga jami'an makaranta su kara hazaƙa motar sun suna su kara hazaƙa domin su ga cewa wannan abun ya tabbata an kara samar da muhalli a cikin jami'ar Ahmadu Bello. To malama Saratu me kike da shi? To ni nawa shine zan ce su tsara yadda suke ɗeban ɗaliban makaranta. Za ga cewa za a ɗebi ɗalibai ne bara a sa tunanin a'a za su samu gurin zama ba a'a ba za su samu gurin zama ba kai dai kawai za ka ga an ba ɗalibi admission so su zauna su tsara yanayin yanda suke so a'a guda nawa ne za a ba ma admission din nan sa'annan idan an ba su admission guda nawa ne za su samu mahallin zama sai a zauna a tsara wannan ni ina gani idan an yi wannan zai rage wahalan muhalli da ake samu a jami'o'i. To Malam Lukman. Kira na ga gwamnati shine su taimaka su zo ki gina mana wannan muhalli a makaranta saboda tsakanin da Allah babu wani matsala da ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello suke fuskanta a yau kamar matsalan muhalli saboda idan suka fita waje muhallin nan yana da tsada sai ka samu ana biyan dubu ɗari uku dubu ɗari biyu da hamsin a shekara ɗaya to kaga ba ba abu bane wanda talaka zai iya biya ya ninninka kudin makarantar sama da yake biya ba wannan ba kaɗai bakin jami'ar Ahmadu Bello Federal Road kullum kowane shekara kowane shekara sai ka ji an rasa rayuka akan wannan titin an kaɗe wani ya mutu an ba so ɗaya ba ba so biyu ba banan nan da ake magana ya fi mutum uku wanda suka rasa rayukansu a wannan guri ba shi kaɗai ba matsalan tsaro a waje akwai marasa ji yara marasa ji wanda suke exploiting students suke suke suke ma students mugunta a waje sannan kuma babu wuta a waje in kana so kai karatu babu wuta sai da generator ruwan ma is not stable amma cikin makaranta duk za a iya providing wannan muna roƙon gwamnati gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su taimaka su zo su gina mana wannan muhalli ni shine iya abin da zan iya cewa